kana fi rajulin awimura akin jahannu tunda su ma kiristoci musamman yahudawa suna hukunci hmm. ya? to waja a fi aigan <coughs> wakallamar rabbu musa ka ilan wata kolo إسرائيل كل إنسان من من بني إسرائيل ومن الجراء آه، النازلين في مزي إسرائيل أعلى من من زرعه حكومة وكم وكلم ربه وبنجي تبارك وتعالى يا إيمانا دواسك مغنى يا النبي عيسى مع ذكره تاريخ دا يا انبتا مسا ارتجاء امراتي زون وما تصا <laughs> وكلم رب موسى قائلا وتقول وتقول لبني إسرائيل كذا كمان كل لبنو إسرائيل تو فسرة شيء دعا فسرة أخا فسرة وتقول لبني إسرائيل كل إنسان من بني إسرائيل ومن الجراء غرباء النازلين في إزرائيل أعطى من زرعه آه، أعطى من من زرعه نجبا أعطى آه، آه، ملكا فإنه يقتل يقتل يرحمه الله يرحمه شعب الأرض يرجمه شعب الأرض بالهجارة ايش انا داعي ايضا فرفر ابو ماذا كل انسان في بني اسرائيل من الغرباء النازلين في اسرائيل كذا في اسرائيل في اسرائيل أعطى من زرعك مولك أعطى لمولك لمو لمولاك إذا سيدي بمسلم بابا دام مجارة yawwa ina take ya tsumu jahannama eh mula ko isu eh, malakin eh, dai eh, malaki a da min zar'ika limulaka ka bayar da amfanin gonanka ga mulaka mana na ga shi ne mai tattara zakka ya ƙone fa innahu yuqtalu yarjumuhu Sha'abul ardi bil ijarati ainihin mutanen duniya za su jefe shi da duwatsu sai dai za ka ji menene ba kan gado ko hmm? daga ce kullu insani min bani isra'ila wa min al-ghuraba'in nazilina fi bani isra'ila a'ata min zar'ihi limulaka fa innahu yuqtal a'ata eh, limu laka min zar'ihi ko kuma ya tafi sarkin ne ya fi kusa ya ba wa sarki gonan shi mo zar'a wa gona ne ba ba shuka ne ba a to harsa kuma na shi ito nisa kun harsun lako a'ata min zawjihi limu laka fa innahu yuqtalu za a kashe shi shi wannan wanda ya bari din yarjumuhu shabul ardi bil hijara ta yanzu ya fito tunda dai ya bar matarsa ta yi zina ya ba da matarsa ta yi zina to za a jefe shi da duwatsu shi ce mulak ismu malaki ko maliki wa huwa ismu kaga malakun ne dole هو اسم ملك جهنم حسب رأي الكنعانيين الوثنيين عاد قاموس الكتاب المقدس قسم ون ما سو ce Hmm. a ina suka yi saɓa nan ba yi saɓa sabani ba owo oh, do eh haka ne waja a fi aidan wai ka na fi rajulin a wai mura'atin jano duk da ba ana maganan ba suna uku ba su ma da da jiki ko? au tabi'atu idan mace tana da aljani ko tana da wata mai bi fa innahu yuqtalu sai a shi bil hijarasi wa yarjumunahu wa yarjumunahu damuhu alaihi shine tambayan wai eh hmm ciyawa ta bacin ba da uhu yana mu istarahana anhu arahana Allahu anhu وقرأوا على نفسي من سفر التصدية كوشاقة عليكم السلام ai ba a yi shi ba ba mun toke ba idan mace kamar irin yadda za a ce matar kuna suna da aljihu to duk matar da aljihu suka bayan gare ta kashe ta